kamar yadda muka fara bayani a jiya yakin uhudu yaki ne da fiyayyen halitta ya yi amma ya yi shi ne a matsayin self-defense self-defense wato kare kai a dukkan dokokin duniya kara kan ɗan adam mafi kankanta halal ne duk inda bala'i ya tunkari mutum self-defense halal ne ko jami'an tsaro da ba a ba ikon harbi ban ana tarzo ba idan ka haura musu za ka halaka su don su kare kan suna iya aiki da bindiga su harbi ko ba sa yi na sa akwai jami'an tsaro a nan wannan kuma dokar a duk duniya ada aiki da ita sofiyayyen halitta yana zaune a garin madina ya bar mahaifarsa ta makka saboda tsangwama da kiyayya ya yi tafiya da kafa da akan dabba na sama da kilomita 400 a cikin sahara don ya koma garin madina ya bauta wa allah a haka aka biyo shi kuma aka ce garin madina ma ba za ka zauna lafiya ba yana garin madina sai aka ce ai ga abu sufyan ya ɗauko sojoji ƙuraishawa a mushrikai daga makka suna zuwa madina su yaƙe ka fiyayyen halitta ya tara sahabbai da gaggawa yana neman shawarinsu suka ba shawari kala-kala daga ƙarshe ɗauki shawarar matasa cewa a je bayan gari a kare su kar mu bari su shigo cikin gari suka shigo gari za su kashe mana mata da yara so da haka mu je bayan gari mu tare su shine sai aka fita bayan gari Yaƙin uhudu an yi shi ne don kare kai ba a je tsokana ba mafiya yawa in ka kaga fiyayyen halitta ya fita yaki dalilai ɗaya ne daga cikin uku na farko ko a karya zalunci na biyu ko self defense ne a kare kai ko na uku wasu jama'a ne masu rauni ake azabtar da su sai aka je don a kwato su daga hannun azzaluman da ke azabtar da su waɗannan su ne manyan dalilan da yasa yake yaki sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib yakin uhudu an yi shi ne a watan shawwal ranar bakwai ga shawwal hijira na da shekara uku a yau idan ka yi lissafi yakin uhudu a irge na hijira yakin an yi shi shekara dubu ɗaya ne da ɗari hudu da arba'in da uku da suka wuce shine shekarun yakin uhudu mafhum tayyib idan kuma ka dauki irge na gregorian mai irge daga january zuwa Disamba yakin uhudu an yi shi zaka ce ranar 20 da nawa ga wata na'am ranar 23 ga watan mai ga watan march shekara ta nawa shekara ta 625 shi kuma in ka dauki irgen za ka ga yau yajin an yi shi shekara 1000 ne da 400 da suka wuce kaga a hijira shekara 1443 da suka wuce akwai bambancin shekara 43 saboda kwanakin da ke cikin hijira daga almuharram zuwa zulhijja bai kai adadin kwanakin da ke cikin januwari zuwa ga disamba ba ke sa fiyayyen halitta salasalam da ya shekara 63 a duniya wannan irgen hijira ne amma an kan canja shekarunsa daga januwari zuwa disamba shekara 61 da kaɗan a duniya ya koma zuwa ga Allah so 63 ba a irgen gregorian ba ne a irgen hijira ne ke sa yau idan kana cewa wai kayi shekara 60 in an koma hijira shekaranka 62 ne kuma asali musulunci duk maganar da ake maka addinance da wannan almuharram zuwa zulhijja ake maka in dai addini ne yake maka magana da wannan girge yake maka magana saboda shine tabbas shine ana ganin wata ta kama in ta kare wata ta fito sai a ce ana kirge amma wannan daga january zuwa december ai haka kawai kake ga kwanakin haka ikikaka haka suke tsaye waje daya 30 days of september ko april june and november all the rest of 31 except february ba haka ake aka haddace ba amma wannan kirge kuma da yake na zahiri sai ana kula da wata wani ya zo ya yi 29 wani ya yi 30 days so me ke faruwa kamar da jiya na faɗa in mun yi lissafi zuwa yau hudu ga ramadan hijira shekara ta 1446 za mu samu yakin uhudu an yi shi shekara 799 da 682 yau jiya da 81 yau kuma da can zai zama ya yi kwana kwana dubu ɗari bakwai da casa'in da tara da ɗari shida da tamanin da biyu shi ne kwanakin da aka yi na yakin uhudu zuwa yau yakin uhudu fiyayyen halitta ya fita ne da sahabbai ɗari uku da yan kai adadin yan kai ɗin alƙalin masu saba amma da yana tsakanin ɗari uku da talatin zuwa ɗari uku da saba'in shi kuma abu sufiyan da ya kawo yaƙi tun daga garin makka ya zo da sojoji ɗari dubu uku da ƴan kai sahabbai nawa muka ce? afuwan ɗari bakwai ɗari bakwai da talatin zuwa ɗari bakwai da saba'in kar adadin badar ya ɗauke ni ɗari bakwai da talatin zuwa ɗari bakwai da saba'in su kuma wanda suka zo yaƙansa ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan adadinsu daga mutum dubu uku da ɗari uku ne zuwa dubu uku da ɗari bakwai so da haka za ka ga adadin su ya adadin fiyayyen halitta da sahabbai akalla kaman za mu ce sau uku to a wannan hali fiyayyen halitta gabanin ya je da sahabbai an masa bushara za su yi nasara matukar sun rike Allah suka rike Allah suka je suna zuwa filin daga aka fara yaƙi sai suka fara nasara akan waɗanda suka zo su yaƙe su har gidansu har suka kashe manya-manyan su mutum bakwai a wata riwaya ma mutum takwas me ke faruwa a lokacin sai su mushrikai suka yi ta yara kenan suka ci ta kare suka fita a guje har ya kai mata suna bayan gari suna kallon suna dariya ana kai ne shi a cewa ni Allah ya isa ban yabe ba ni ba ni ne shi ba irin ana izgili din nan to a lokacin da za a fara yaki fiyayyen halitta ya iya strategy na yaki sai ware wasu mutane mutun nawa mutun nawa na'am wata riwaya 70 wata riwaya hamsin? sai ce su hau kan dutse su zauna karkashin jagorancin abdullahi ibn jubair sai ce ko muna yaƙi muna nasara ko ana nasara a kanmu ku zauna a wurin nan kar ku kuskura ku sauko ko me yake faruwa kada a sauko a kowane hali kar ma ku kama da ɗauki ko me yake faruwa kawai ku tabbatar da cewa kun zauna a wurin suka ce to ana fara yaƙi aka fara nasara akan mushrikai da suka kawo yaƙi me ke faruwa sai aka fara tara ganima ana fara tarawa sai wasu suka ce a cikinsu a lokacin a cikin sahabbai da suka je akwai abdullahi bin ubay bin salul da kuma waɗanda ya kura kunnensu shi kuma daman shi ne shugaban munafukan duk duniya kuma har yau ya mutu tenuwarsa tana aiki duk wani wanda ka same shi da burbuɗin munafurci sai ka samu mai iya yiwa ya haɗa jini da abdullahi bin ubay bin salul in dai munafuki ne shi har a yanzu yana tenuwa shi ya mutu amma tenuwarsa ba ta kare ba wato wato mutum ne da yake irin irin professional munafuki ne irin top class munafuki na hakika kowane mutum ya sai da zai tunkare shi in ya zo zai tunkare ka sai ya fahimci ina ne weak point ɗinka sannan zai tunkare ka yadda zai zo samu wane yadda zai je wajen wane kowa ya sai da zai tunkare shi sai ya ce kawai ya ce mutanensa da suka ce kai ana yaƙi a ce kar mu zo mu ɗabi ganima ai wannan ana mana batsalul aswadi ne go <laughs> wato direct translation bakin ciki ake mana in ba shaydan ba ai ita ganima kin an tara ba duk wanda yi ba tasa bane hadawa ake wuri da araba amma saboda sharrin shaydan da iya munafurcin ubay ibn salul sai je ce kawai a sauka shugaban su abdullahi ibn jubair ya ce a an ce a kowane hali fiyin halitta ce kada mu sauka sai wasu suka yi tawaye wallahi sai suka sauka suka ce za su ɗabi ganima kaga an saba umarnin yin halitta dalilin wannan sai al'amari kuma ya rikici a filin daga gaba daya duk wata nasarar da aka fara sai ta juya completely wannan ke bayyana saba umarnin fiyayyen halitta har a yau yana jefa al'umma cikin bala'i yi wa fiyayyen halitta kunnan uwar shegu ko karantarwarsa har a yau yana kwashe albarka a rayuwar dan adam me ke faruwa wasu suka sauka sai yan tsirari kaɗan suka saurari biyar anhu kan dutse a lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba sai kwantan bauna saboda shi asalin komanda ne na hakika gabanin ya musulunta ya wahalar da musulmai sai ya kwantan bauna kawai kan dutse sai ya je kawai sai ya haura wa sahabban da suka yi suka bi umarni na kin sauka a wurin suka yi shahada a wurin aka samu Hamza bin Abdul Muttalib babban fiyayyen halitta babban sai ya shahada Mus'ab bin Umair awwal sufara'il Islam yayi shahada shugaban su Abdullahi bin Jubair a wurin yi shahada dutse yakin Uhud wajen dutse ne akwai dutse shine dutsen Uhud da manzon Allah ya dutsen yana son mu kuma asali dutse ne daga aljanna sahabbai da dama suka yi shahada kabarin su yana nan a wurin suna kwance a lokacin ahlu badirin wanda mutanen badir da annabi yayyabo gare su Allah yayyabo gare su a ayoyi da dama hadisai da dama a magana mafi inganci sama da arba'in suka yi shahada a wurin nasara ta koma ga mushrikai abokanan gaban fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin shi ne wasu sabbai suka firgita suka tafi za su gudu waɗanda suka tsaya ba su gudu ba akwai abubakar akwai umar akwai aliyu dun abi talibin radiyallahu anhu suna tare da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su gudu ba su a lokacin akwai talha bin ubaidullah fiyayyen halitta har ya zama shi in ana yaƙi daga gaba yake wai leaders are leading from the front fiyayyen halitta da shi ake komai yana cikin filin daga har mushrikai suka masa kwantan ɓauna. yana kan dabba aka jefo da shi ƙasa tsalat bin ubaidullah da aran mai kira sunansa sai ya gafe yin halitta a tsakanin mushrikai a ƙasa an karya masa haƙoransa an sa ƙarfe a bakinsa da ƙarfi aka tumboke haƙora a bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsalat bin ubaidullah ya ce ban san lokacin da na firgita ba da na yan halitta bai da mushrikin ya ce haka na sauko na ɗauke shi na fita da shi ya ce ana sara ana yankan jikina amma haka na ɗauki fiyayyen halitta ya ce yadda shaho yake ɗaukar ɗan kaza haka na ɗauki fiyayyen halitta saboda hankali ya tashi ina ga in ɗauke shi ba za su yi halaka shi sallallahu alaihi wasallam da wannan ake masa kirari sakuru yaumi uhudin wato ne shafar ranar uhud ana ce masa zu a kai, wanda ya shahada guda biyu ana ce masa a shahidul hayyi wato shahidi ne kuma rayayye ne saboda irin abin da ya filin daga na kubutar da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai sun ga jarrabawa an rasa manyan sahabbai shi yasa Allah ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه haƙiƙa Allah ya cika alkawarin da ya muku Allah ta'ala bai sa an yi nasara a kanku ba ya cika muku alkawarin da ya muku kuna yin nasara wasu suka saba umarnin da aka ba su daga nan aka yi nasara a kansu wannan shine dalilin saukar aya suna cewa me yasa ba mu yi nasara ba an ce za mu yi Allah ya ce ai an ba ku nasara kuka saba umarni kuma da daman sharadin nasara a wurin Allah shine in kun bi umarni ke sa Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala hakika ya cika muku alkawarin da ya muku shi Allah bai warware alkawari ba wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu ittaqusunahum bi izini. in muka ɗauki walaƙadi ta wato ƙarfafawa mu'akkadat guda uku Allah ya yi asalin maganan shine wallahi laƙadi akwai ismul jalala al-muqaddar sai ka ce wallahi ga lamun littaukid ga ƙadi littahaƙiƙ wallahi laƙadi sadaqakumullahu Allah ya yi gaskiya ai fi wa'adihi a cikin alƙawarin da ya muku na za ku yi nasara kuma ya ba ku nasarar da ya alƙawari iz a lokacin da ta hun bi izni hun shine alqatlu shadid lokacin da kuka haura musu kuka fara nasara a kansu gabar da yamma kudu da arewa bi shi da izininsa shine ta ko ina kuka haura musu dan me dan ku kuna self defense ne su suka zo gidan ku su hada kaku kuma an ba ku daman yin self defense wannan ta hun shine da kuka je filin daga ba fa tsoron su kawai sun fito kun fito shine ittaqusunahum bi iznihi da izinin Allah ai da taimakonsa kuma Allah ta'ala haka yake karantar da mu cewa a ka'ida na addini an karantar da mu musulmai kada mu rika begen yaki cewa ba daidai bane kace Allah ya sa ayi yaki addini bai karantar da mu haka ba abinda aka karantar da mu yaki ba abun fata bane ka je kaga abin da ke faruwa a Gaza ka je Yemen kaga abin da ke faruwa a Yaman. ka je ka ga yadda aka mai da kasar Syria ka je ka ga abin da ya faru a Libya ka je Ukraine ka ga yadda ƙasar Ukraine ta koma yaƙi ba abin fata je ka ga abin da ya faru a Afghanistan shi yasa asali yaƙi ɗabi'ar ɗan adam mai cikakken hankali yana ƙin yaƙi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum kamar yadda yake bakar aya ta ɗari biyu da 216 kenan Allah ya ce an rubuta muku an wajabta muku yaƙi amma abun ƙi ne gare ku kuma fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi na cikin wasu yadda ya mana shine mu daina fatan yin yaki mu daina fatan ayyaki. cewa la tatamannu liqa al'adu fa idza latitumuhum fasbutu hadisin yana bukhari hadisi na 326 manzo Allah yake cewa kar ku rika yin begen haduwa da abokanan gaba amma in suka haura muku to ku toge kar ku ji tsoro so a ƙa'ida ba daidai bane ka ce Allah ya sa a yaƙi ko a yanzu ka ce Allah ya sa a yi tashin hankali ba daidai bane wannan babu abin da ya kai zaman lafiya zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki in aka yaƙi a mafiya yawan lokaci yana zama sai a condition na necessity babu any other option sai wannan amma in ba haka ba ai musulunci ya fi bunƙasa da zaman lafiya a kan yaƙi Ƙasar da ta fi kowanne yawan musulmai a duniya ita ce indonesia har musulunci ya mamaye ta babu wanda ya je koda da reza koda da allura don yayyake tsagwaran saƙon gaskiya ne na ƙur'ani ya isa ƙur'ani da aka kawo afirka ya zo sudan ya shigo chad ya shigo najeriya bayan wafatin fiyayyen halitta da ƙasar shekara ɗari ai saƙon gaskiya ya kawo shi ba yaƙi ba mafhum tayyib da haka idh tahsunahum lokacin da kuke yaƙi da su alqatul shadid an hana mu begen yaƙi amma in ya zama dole kuma ya zama karkashin umarnin Allah ne to kada ku ji tsoro saboda me saboda kowa rai da yake da shi babu mai rai biyu ku da su sannan ku in Allah ta'ala da za ku je aljanna ne annasru aw shahada su kuma ba nan za su je ba aran ma kana da aya ɗaya ka ba mu misali da za ka taimaka mu fahimci wannan saboda karanci lokaci ko da kwaya ɗaya ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون سوره النساء ايه 104 الله تعالى ce kar ku rika fadayi neman abokanan gaba da za ku yaki da su wasu jama'a amma dai ku sani in yakin ya zo ba ku neme shi ba so ku sani cewa idan ku kuna jin raɗaɗin yanka ko suka ko harbi to su ma suna jin wannan raɗaɗi da sannan ku kuna da bege a wurin Allah abinda su ba su da bege shine aljanna don haka ita husuna bi irni hatta idza fashiltum ha lokacin da kuka saba umurni sai aka samu fashiltum sai kuka ji tsoro sai kwarjinin ku ya tafi shine fashiltum lokacin da kuka saba umurni sai kuka yi mai kuka ji tsoro sai kwarjinin ku ya tafi shine fashiltum wa tanaza'atun fil amr kuka yi alhusuma wal ikhtilaf alhusuma shine jayayya kuka saba da juna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair da yace kar ku sauka kuka sauka kuka saba umurni saboda dalilin husuma wato husuma kuma da sabani da bai da amfani dalilin wannan sai kuma yaki ya dawo kanku maimakon kuna nasara wannan ma ƙur'ani wurare da dama ya mana wasiya akan mu rika gudan waɗannan al'amura da suka safi jayayya ko abin da ya kama da haka ara ma zaka ba misali ko baya daya <coughs> hmm. suratul anfal kenan ko aya ta arba'in da shida ko anfal 46 haka ne Allah ta'ala yace atiullaha fi wa Allah da manzansa biyayya sai yace wala tanazahu kaga tanaza'atum din kenan fatafshalu fashiltum kenan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum sai kwarjinin ku ya tafi in kuka yi ta sabani da juna kwarjini na tafiya shine irin halin mu yanzu a Najeriya duk abin da ya shafi al'umma babu murya daya shugaban musulman mu a Najeriya shine mai alfarma alhaji dr muhammad sa'ad abubakar desat allah ya kara masa lafiya da jagoranci da tsawon kwana idan yau zai ba da umarni wani zai ce ba zai bi umarnin ba wani ma abin da zai sha'awa shine a ce ba mai alfarma ne jagora ba kuma ya san fashi in ba shi bane shi ba zai zama jagoran ba shi ba zai zama ba yi da alaka da shi ta kowane bangare amma in ba haka ba yadda Allah ya ba mu shugabanci nasa in yi dade mu goyi bayansa in yi kuskure mu je mu masa nasiha wallahi da za mu rike shugabancin mu yi biyayya ta bangaren inda aka dace inda aka yi kuskure mu yi nasiha fi sabilillahi da matsala dewa da muke ciki za mu fita a cikin ta amma al'umma yanzu mun zama li kulli jama'atin imamun walakin al jami'a bila imamin shine halin da ake ciki yau sai zama mun rasa farjinin mu ga matsaloli sun mana yawa a Najeriya sun yawa arewacin Najeriya matsalan mu ba sa makaranta sama da yara ana ga miliyan goma arewa ba sa makaranta saban Allah ya yi yawa tarbiyya ta lalace crime sun yi yawa kashe-kashen rayuka ta'addanci ya yi yawa satan mutane ya yi yawa duka a cikin al'ummarmu ba mu da tunani a lokacin da kasa irin saudiya ke budgetin 40 billion usd don gina artificial intelligence a ji a yi bincike mu har yanzu muna debate ne akan yaya za mu magance yaranmu da ba sa makaranta muna debate har a yanzu ya za a samu azumin da abincin da za a ci a wata ramadana mutane suna cikin kunci har yanzu muna tunanin ya za mu yi dealing da out of school children haka fa muke ciki har yanzu a arewa saboda rashin biyayya ga shugabanci da kuma karancin bawa shugabanci muhimmanci duk duniya in za a yi nasara a rika damuwa da al'amarin shugabanci ya zama duk shugabanci muna kokarin mutane kwarai ke yin sa in aka bar shugabanci a hannun na banza to ba a nasara wannan wajibi ne mu kiyaye ka'ida mu tabbatar da cewa muna ba wa ishu na leadership muhimmanci ko kansila kar a zaɓi mutumin banza saboda shugabanci ne in za a bada wani sarki ya rasu za a nada sarki a duba sarki mai nagarta mutumin kwarai bawan Allah wanda ya san addini ya san rayuwa a bashi duk abin da za a yi ko shugabancin kasuwa za a yi a duba wani mai rikon amana mai gaskiya bawan Allah mu rika bawa na kware mu ga yadda al'amari zai canja amma ba za ka ɗauki shugabanci ka sa kansila ko shugaban kasuwa ko wani dagaci wanda shi kwata-kwata bai ma damu da Allah ba kuma ka ce al'umma za ta gyaru ai ba zai yi ba bai zai taba yiwa ba shi yasa manzon Allah daga cikin addu'arsa Allah karka shugabantar a kanmu wanda baya tsoron ka kuma baya tausayin mu duk shugaban da bai tsoron Allah bai tausayin altalaka to an shiga uku rayuwa kullum sai a ce gara jiya da yau kuma kowa sa gobe sai ta fi yau muni mun waye gari al'amarin arewa gaba ɗaya abun tausayi sama da shekara saba'in abin da muke ciki har yanzu fita ba kullu a kansa muke magana Allah ya ji kansa adu gure ce jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana an kwa har wuya ba kunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya wagga al'umma mai zata a cikin zarafofin duniya yace kai ba haushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi to kato da ja sun garwaya ya ce matukar arewa da karuwai yan daudu da su da magajiya da samari masu ruwan kudi matukar 'ya'yanmu suna bara titi da loko-lokon najeriya ana ba ku mu samu abun miya ya ce matukar muna wannan fa ba za mu ci gaba ba shekara saba'in da ya kai har yanzu muna ciki kuma su ne maganganun muna cikin matsala manya-manyan matsaloli amma sai a yi wata guda ana debate sati guda ana debate akan wani mawaki akan mawaki a mawakin wani iya neman budurwa wace, a yi sun yi fim kaza a yi ta debate fa ina lillahi wa ina ilai raji'un kuma ana cewa wala tanaza'u fatafshalu hatta al'amarin addini ba a so a zauna a ita musu ya wuce gona da iri balle al'amarin da yake ba zai amfane ku da komai ba Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ta'ala shi ba mu mafita amma matsalolin arewa muna da aiki a gaba wallahi shekara goma ya fi yau shekara talatin ya fi shekara ya fi yau shekara arba'in ya fi yau a bangaren tarbiyya mun fi bangaren nagarta mun fi bangaren rufin asiri mun fi bangaren komai duk duniya ana ci gaba mu muna ƙara koma baya a can baya saboda mun fi iyayenmu karatu amma wallahi sun fi mu bautan Allah kuma iyayenmu sun fi mu nagarta kakanninmu sun fi mu nagarta karatunmu ka fi su amma wallahi ba mu fi su nagarta ba takun babanka da mamarka ba za ka iya yi ba zumuncinsu da tausayinsu da juriyarsu da tsantseninsu da jaruntarsu ba za ka iya yi ba so mai muke yi na cigaba hmm, Allah shi samu wanye lafiya don haka hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr kuka yi sabani cikin umarnin da aka bako wa asaitum min ba'di ma arakum ma fi wa asaitum din nan asali wa asaitumur rasula ne sai aka goge maf'ulun bihi don magana tana da nauyi a ce kun saba manzon Allah saboda ladabi na magana da sahabbai saboda nagarta su ta yi wa kurakuran su fintin kau nagarta ta yi wa kurakuran mai fintin kau sai Allah ya musu kara a magana sai ce wa asaitum saboda babu daɗi a cewa wasu daga cikin su su yi kuskure ɗan kaɗan a musu dukka kuɗin goro sai aka ce wa asaitum min ba'di ma arakum bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abinda kuke so na ganima din nan kun riga kun ganta za ku diba har an fara diba kuma sai ya da akan ku sai Allah ya ce minkum may yuridu dunya wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbuna akwai fa'ida ilmiya muhimmiya malamai suka ce laifin da yafi girma a wurin Allah shine laifin da aka yi wa Allah bayan ya maka ni'ima ya fi hatsari a wurin Allah akan laifin da kai baka cikin ni'ima idan mai kuɗi dalilin kuɗi ya sa ga Allah saboda ni'imar kuɗi wallahi laifinsa ya fi talakan da yayi saboda shi ya nemi ni'ima Allah ya bashi idan lafiyayye yayi laifi ya fi hatsari akan marar lafiya idan mai mulki ya zama shi yake sabon Allah talaka ne ke cewa ya gyara to an shiga uku me dalili saboda rayuwa ta fi hatsari a wayi gari ya zama an saba wa Allah bayan ni'ima ya fi hatsari ya fi gayyato fushin Allah akan laifin da aka gabanin nema shi sai yace wa asaitum min ba'di ma arakum kun samu nasara akan su kun samu ganima sai kuka saba akan wannan sai al'amari ya lalace to ko a yanzu idan Allah ya maka ni'ima na mulki ko na kuɗi sai ka buɗe chapter ta sabon Allah to Allah zai kwashe albarkar mulkin zai kwashe albarkan kuɗin zai kwashe duk albarkar da ke tare da kai ba su da kowace albarka shi yasa duk inda Allah yake kara mana albarkar lafiya albarkar ilimi albarkar kuɗi albarkar rufin asiri albarkar mulki ya zama kusancinka da Allah karuwa yake ba raguwa ba don akwai bala'i ni'ima ta karu kuma sabon Allah ya karu waɗanda Allah ya musu ni'ima su ya dace su kowa kusa da Allah sai ya ce minkum may yuridu duniya wa minkum may yuridu al daga cikin ku akwai wanda ke son duniya su ne wanda suka ce a nemi ganima waɗanda suka fake suka shiga cikin sahabbai su ne mafiya yawa munafukai wa minkum may yuridu al kuma daga cikin ku akwai wanda suke neman lahira su ne mafiya yawa da wanda yake karantar da mu shine idan an ce meye priority aulawiya kullum ya zama lahira ne ba duniya ba wanda ya nemi lahira Allah ta'ala yana bashi gyara koran duniya amma babu dama ka nemi duniya kuma a baka koran lahira amma in ka nemi lahira ana iya baka duniya shi yasa Abubakar Umar Usman Ali Allah ya kara musu yadda sun nemi lahira sai Allah ya ba su koran duniya mafiya yawan su multi billionaires ne saboda mai saboda lahira suka nema amma in ka makance kace duniyar kake nema kuma ko a baka duniyar a hana ka lahira ko kai 2-0 babu duniyar babu lahirar a duniyar kana nan kullum sai ka nemi mai zaka ci kuma cikin sabon Allah lahira kuma wuta na jiran mutum a rama kana da da zaka bamu ko da za fitar da wannan fili عجلنا له فيها ما نشاء Hmm. wannan zai zama cikin suratul isra ko aya ta goma sha takwas da aya ta goma sha tara suna fassara mana wannan shine cewa minkum mai rijina minkum mai yuridil akhirah abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yace in ba dan Allah ne ya saukar da ayan nan ba a yadda yaga aka hada filin daga yace wallahi da ba zai da maganar ba amma tunda Allah ne ya fara yace to na amince saboda yadda ya ga aka fito filin sai ya ce kuma sun masarafa kuma anhum sai Allah ta'ala kuma ya sa kuka gudu daga gare su liya butaliya kuma don ya jarrabe ku saboda wani bulukun bi sharri wal khairi fitina kamar yadda yake an biya aya ta biyar kuma khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur suratul mulk aya ta biyu dan ya jarrabe ku Allah yana jarraba mu a rayuwa idan Allah ya maka ni'ima na kuɗi ko lafiya ko mulki to ka tabbatar daga ranar da nima ta samu biyayya ga Allah karuwa sai ba raguwa ba sai ce wala kadi afa ankum sahabbai yan gata Allah ya muku afuwa tun ba su yi addu'a suka ce Allah ya yafe ba Allah ya ce ya musu afuwa sai sa aqida fahimta ta inganci shine ba ma tuhumar sahabi duk wanda ya zamananci manzon Allah ya yi imani da shi ya mutu a musulunci dan aljanna ne don Allah ya ce wala kadi afa ankum kuma ya ce wallahu bu fadilin alal na Allah mai falala ne a kan bayinsa muminai can gaba ma ya ƙara maimaita musu falalar da ya musu ya ƙara bayani cewa Allah ta'ala ya yafe musu idan mun zo ƙarin kan yafiyar da ya musu za mu ƙara bayani saboda ƙarancin lokaci